السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi goma sha hudu a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara arba'in, wanda ya daidai da goma sha tara a watan biyar na miladiyya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwaro muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمة النبيين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد نعم ثم قال الله تبارك وتعالى فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد الختام في قوله جل في علا فإن هاجوك للنبي صلى الله عليه وسلم والمحاجة هي المجادلة بالإدلاء بالحجة لغلبة الخصم أي إن هاجك هؤلاء المكذبون لك فقل أسلمت وجهي لله أي وجهته إليه مستسلما لأمره تبارك وتعالى راديا بحكمه ومن اتبعني معطوف على التائب في قوله أسلمت يعني ومن اتبعني أسلم وجهه عيدا لله وهم الذين آمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والعميين من العرب أأسلمتم إلى آخر الكلمة أي سمي اليهود والنصارى بالذين أوتوا الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على اليهود كتاب التوراة وعلى النصارى كتاب العنجيل وما وما وما زال فيهما بقايا إلى أن بعث إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعميون فهم العرب لأنهم جحال والجاهل ينصب للعمر لأن الإنسان إذا خرج من أمه خرج وهو لا يعلم شيئا كما قال جل في علا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة لعلكم تشكرون وانجلي سبحانه وتعالى cikin آية aya da yana faɗa wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ba a manta yanayin ba ko da ke faruwa waɗannan ayoyi suna sauka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin waɗansu mutane tawagar mutum sittin wanda suka zo daga najiranar yaman waɗanda su kiristoci ne domin amma muƙabala ko munazara ko tattaunawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ka masa hujjojin abin da suke gani na allahntakar isa alaihi salam kamar yadda suka riya ko suka kudire waɗannan ayoyi suke sauka dalilin wannan zama da wannan tattaunawa a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan ubangiji tabaraka wata'ala yake faɗa wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in hajjuka idan suka yi jayayya da kai ma'ana jayayya su faɗa ka faɗa wato wai abinda ake kira wato mujadala ne ka faɗa abokin maganar ka ya faɗa wanda kuke tattaura da shi ya faɗa domin kowa ya tabbatarwa da wani wato hujjarsa akan abin da yake sai ya tabbatar in na tabbatarwa ne ko ya kore in na korewa ne Allah maɗaukakin sarki ke ta fa'in hajjoka idan idan waɗannan nasara na jiran waɗanda suka ƙaryata ka suka ƙaryata Allah suka ƙaryata ka faƙon ga abin da za ka ce musu ka ce aslamtu wajiyar aini na sallama gaba ɗaya na na sallama ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ina mai yadda da hukuncinsa ma'ana aslamtu waje ana alwajo yana ɗaukan wato mahallin nafs cewa fuska tana wakiltar gangan jiki gaba ɗaya cewa na sallama fuska ta ma'ana na meka wuya na in ka ce ka meka wuyanka kana nufin da gangan jikinka ba iya wuyan wato ka meka ba ko ka ce ka ga fuskar wani ko ka ga fuskokin wani su wani kamar yadda bahaushe yake cewa an yi taro a wuri kaza wato yau mun halarci wannan taron mun ga fuskoki daban-daban mun ga fuskokin irin ne, suwa suwane fuskokin suka turo ko su suka zo eh ba ka ce ka ga suwa da ba sai ka ce ka ga fuskoki eh? Eh? kinaya a ah, ba kinaya ba ce eh. sai ka ce fuska tana wakiltar gangaji eh fuska in ka ce na be wuya na kana nufin gangan jikin ta yi gaba soyan yayi yamma ai hatta gangan jikin in ka ce za ka ga fuskata ko na ga fuskarwa ne ma'ana ya zo gaba ɗaya da gangan cikinsa ba fuskar ce kaɗai ta zo ba ma'ana ita fuska saboda wani wuri ne mai daraja mai martaba jikin halittar ɗan adam jikin halittar ɗan adam da ƙafarsa yake takawa ya tafiya shi yasa cikin wulaƙancin da zai riski ɗan wuta ubangiji maɗaukakin sarki mai cewa za a jefa su cikin wuta ta kan fuskokinsu ma'ana a ja ƙafa ta kan fuska a wulla ɗan wuta cikin wuta ana an girmama shi ko an wulaƙanta shi saboda wato an ja shi a kan fuskarsa Allah ya ce amman yamshi mukibban ala a ada amman yamshi sawiyan ala sirafin mustaqim wanda yake tafa a kifa ta fuskarsa shi ta fuska yake tafiya ko jansa ake ta fuska shi ya fi setuwa shi ya fi shiryawa shi ya fi zama daidai a kan hanya ko kuma wanda yake tafa da sawayensa ya ba hanya donar wanne ne ya fi tsari da nutsuwa wanda yake tafa a kan kafarsa ko wanda yake tafa a kan fuskarsa duk wanda yake tafi a kan kafarsa shi ne wanda yake kan tsari ita fuska tana da daraja shi yasa duk cikin halittar da Allah ya dan adam ga baki daya ƙarshen rankwafawa ta koli ƙarshen ƙasƙantar da wuya da wuya na ƙoli da bawa sai wa ubangiji shine ya tirsasa fuskarsa a ƙasa ba don kowa ba sai don saboda mahalicinsa. wanda ita ce ghayatul zulli fil ibada wato ƙarshen ƙasƙantar da kai wajen ibada wanda ya rukuni ya yi wani nau'i na ibada wanda yake tsaye fara harama yana karatun sallah ya yi wani nau'i na ibada lokacin da ya yi rukuku ya ƙara wato da daɗa rankwafawa saboda Allah lokacin da ya sujjada ya kai fuskarsa kasa ya ɗauki mafi daraja cikin wato gangan jikinsa shi ne fuska ya tirsasa ta ƙasa ba don kowa ba sai don Allah subhanahu wa ta'ala saboda fuska tana da daraja sai aka ambaci fuska a nan a madadin wato mutum Allah ya ce da manzansa idan suka ci gaba da jayayya da kai bayan da abin da kake gaya musu wanda yake rosa uluhiyar isa yake tabbatar da uluhiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ka ce musu ka ce ai aslamtu wajhiya lillah na sallama ma'ana fuskata gangan jikina ga lamarin ubangiji na umarnin ubangiji ina mai yarda da hukuncinsa ina mai yarda wato da umarninsa ومن ta أي تقوى معطوفة على أي أسلمت يعني ومن taba'ani na meka wuyana na meka gangar jikina na sallama ni da waɗanda suka bi ma'ana su ne mominan da suka yi imani da Allah da manzansa tun daga kan sahabbai har Allah ya tashi a kiyama su ma sun sallama ga Allah subhanahu sannan Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi sallam. wa qul lil ladzina utul kitab ka gaya wa allazina utul kitab wato fuska abace mai daraja mai kima wacce take wakiltar gangan jiki saboda sharafinta saboda ƙimarta. shi za ka ga Alkhalifatu sani da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalifa nabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya zo yana sallar asuba aka samu wani ba majushi arni abu daulat al-majusi ya soke shi da wuka sukan da ya zame masa ajali ya soke shi da wata wuka wacce laraba suke kira hinjar hinjar wata wuka ce a tsarin laraba za a ganta kamar laushe take amma tana da gida tana da kaifi biyu ya sa masa guba ya soki na Umar da ita ya soki waɗansu mutanen ma da ita aka ɗauki sayyidina Umar magashiyar aka kai shi gida bayan ya farfaɗo aka tura masa nono ko madara ya fito ta cikin wato wannan ƙofar wannan suka da wannan wato kafiri ko majuse ya yi masa ba aka tura masa zuma haka ita ma ta fito waje da ya farka ya farfado ya yi tambayoyi guda biyu tambaya ta farko ya ce hal'addal musulmi na salatin fajir shan musulmi sun ƙarasa sallan nan ta asuba ya fara ya san yayi a ɗaya bai yi ta biyun ba abin da ya faru a kansa ya faru aka soke shi da wuka aka ɗauke shi mabshiyar shin wannan sallar ta asuba musulmi sun ƙarasa ta kuwa aka ci ai an sa abdurrahman bin auf ya ƙarasa ta daga farkon abin da ya tambaya mai sallah bai tambayi cewa waye ya mai juyin mulki yanzu wane ne shugaba wane ne shugaban ƙasa ko waye gwamna ko wa aka naɗa ko ya akawun dina yake an taba shi ko an yi min sinin ɗan akawun dina ko ina ka zana duk bai tambayi wannan ba tambayar su ta farko hal addal muslimu na salatin fajr ita ce tambayar su ta farko tambayar su ta biyu sai ya tambayi cewa wane ne wanda ya masa wannan aika-aika wane ne wanda ya soke shi da wuƙa nan aka ce ai ba wannan ne na muhira a buloluwatin majusi wanda ya zo garin madina ya nemi ba bashi dama ya zauna da yawa mutane aka ce a'a ba a yadda da shi ba ba majusi ne ba ya hude zai wa musulmi illa ka ce a kyale shi tun da makili ne ya iya kira zai amfani musulmi ya kera musu abubuwan da suke bukata na yaƙi ko na amfanin gida shi ne maka wannan aika-aika daga baya ma da ya za a cin masa wanda ya kashe kansa da sayidu na umar ya ji wannan sai ya miƙi yana kwanci sai ya yunkura ya taso duk da halin da yake ya tashi zaune sai ya faɗi ya su juna shukuri sai ya ce alhamdulillahi lalzi ja'ala masara'i على يد رجل كافر لم يسجد سجرة يعتز بها أمام الله يوم القيامة سيأتي نقول وعلا Allah ya sa ƙarshen rayuwata hannun wani mutum kafiri wanda bai taɓa kai goshinsa ƙaryen sujjada guda ɗaya don Allah ba sujjadar da zai samu daraja da alfarma da ita a wajen Allah. wanda bai taɓa yin wannan bane neman haka na gode wa Allah da haka kaga don ka san girman sujjada shi ya sa ya zamanto wato sujjada tana daga cikin gaisuwar da ba a yi wa duk wani halitta sai Allah subhanahu wata'ala ko ruku'i ko durkusu ko sujjada saboda mi saboda sai Allah subhanahu wata'ala ƙarshen gaskan da kai da bawa zai ga mahalicinsa ya tirsa saboshinsa a ƙasa saboda haka sai ake ambata fuska a madadin wato gangan jiki gaba ɗaya abinda ka yadda ka bi shi sai a dangana wannan yadda da bi wato da fuskar ka kamar yaci Allah yake gaya manzansa anan fa in ajuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi darajar fuska kenan wa kullin ladina utul kitab Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ka fada wa alladina utul kitab shine min al wan nasara yahudawa ko nasarawa wal ummiyun shine ko kuma ummiyai nisba ce ila al-um ummi shine wanda baya karatu baya rubutu ka gaya wa gogin waɗannan mutane ka tambaye su ka ce a aslamtum Ya Yahudu, اليهود والنصارى والذين أوتوا Kitab, cewa ubangiji ya saukar da ya saukarwa yahuda da littafin attaura ya saukarwa da nasara wa yan mishar littafin Injina sai ake kiran su wato ahlul kitab allazina utul kitab ko kuma ahlul kitab saboda an ba su littattafai guda biyu al'ummiyun kuma wanda waɗannan ahlul kitab sauransu sun saura har zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam man ji yadda ya yi rayuwa a Madina tare da jikokin Yahuda wanda suka yi rayuwa da annabi Musa su da Yahudu banu Nadir da Yahudu banu Kainuka da Yahudu banu Kuraiza wanda sun saura har lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Abba an ce al'ummiyun su ne al’ara saboda laraba makka mafiya yawancinsu jahilai ne akwai masu karatu da rubutu daga cikinsu ɗan kaɗan ne irin sayidu na umar da saura wanda suke ba su da yawa a ciki amma mafi yawa wato jahilai ne da haka sai aka yi nasabar su zuwa ga uwa aka ce al'ummiyun nisba ce ilal'um an jingina su an musu nasaba zuwa ga uwa me yasa aka ce da waɗanda ba sa karatu ko rubutu ma'ana ummiyai aka dangana su da al'ummu da uwa menene hikima me yasa aka yi musu haka eh saboda me saboda uwarsu ta haife su ba su tara komai ba ba su yi mai ba yadda uwarsu ta haife su ba wato ba su san komai ba in ka ga farfesa ba farfesa aka haife shi ba dakta ba dakta aka haife shi ba shan ko malam ko injiniya duk ba haka aka haife su ba daga baya da suka zo suka sami ilimin da suka zama wannan domin Allah yana faɗa cikin suratun na'li yana cewa saba'in ta 78 wallahu kharajakun min butuni ummahatikum la na shai'a. Allah ya fitar da ku shi ya fitar da ku daga cikin cikin ko cikunan iyayenku mata sai ce la ta'lamu na shay'an ba mu san komai ba wurin da aka haifo mutum ka taɓa yin jariri a ramma eh ana haifar sai tashi ta zuba takara a'a ai an haife shi ko zai zama a ramma sai dai a gaba Allah ce la ta'lamu na shay'an ba ku san komai ba Allah ya ce waje alalakum sam'a wal absara wal afidata yace la'allakum tashkurun ubangiji subhanahu wata'ala yi muku nema bayan iyayenku mata sun haife ku ba ku san komai ba sai ubangiji kuma bayan wannan nema ta haihuwa da kasancewar ku ɗan adam an haife ku lafiyayyu ɗan adam sai Allah ya ƙara muku wata ni'ima ita ce mai ni'imar ji da gani da kuma zuciya da take karɓan abu ta fahimce shi shi ne ka ji abu wato da kunnanka ka ga abu da idanka zuciyarka ta fahimta wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa wanda bawa ya cancanta ya yi godiya ga waɗannan ni'imomi ni'imar ji da gani da kuma zuciya ta karɓa ta fahimta domin waɗannan abubuwa suna daga cikin wato abubuwan da ake amfani da su wajen neman ilimi ko samun ilimi Shi yana da tasiri wajen neman ilimi gani yana da tasiri wajen neman ilimi zuciya tana da tasiri fagen neman ilimi ita kanta tana da waɗansu abubuwa da wani baiwa da Allah ya sa mata bayan kunne ya ji in na gani ne ido ya gani wato zuciya za ta rike ta tace sannan ta bewa kwakwalwa ta bewa mamare ya yi sikirinin ɗin wannan abin da zuciya wato ta tace ce za idan ka kalli jami'o'i musamman na musulunci a duniya za ka ga kowace jami'a aka kira wato jami'a ce ta musulunci an kira ta jami'a ce ta musulunci yoruba university ce ko kuma jami'ar madina ce ko Jami'ar umar Kura ce ko Jami'ar malik saud ce da sauransu irin waɗannan jami'o'i na musulunci za ka ga duk shekara ana ɗaukan kowace ɗaya tana ɗaukan dabban ɗalibai dubban ɗaliban nan da za su karanci ne su karanta addinin musulunci amma da in an yi an gama an baiwa kowa satifiket an sallame shi ba kuma dubban nan ne suka zama malamai ba sai ka ga ga su sun zauna aji ɗaya sun gama lokaci ɗaya shekara ɗaya sai ka ga wannan ya zama malam wannan bai zama malam ba ya yi karatun ba bai yi ba saboda bi saboda shi wannan Allah ya bashi wato ya fifita shi da wata alfarma da wani wato abin da Allah ya bashi na ilimi wancan kuma gashi ya yi karatun amma sai ka ga in ka aka koma sai ka ga kusan kaɗan ya ɗara ka ce da shi zero kenan ya yi karatun ya wato karɓi satifiket ɗin amma an zo maganar ilimin kuma sai ka ga fanko ne saboda mai haka Allah ya tsara rayuwarsa ba duk dubban waɗannan ɗalibai ba kuma duk za su zama dubban malamai a duniya sai ka gama zama ɗaliban a malaman a duniya kuma ɗan tsirarru ne da haka wannan wato bai wace ta Allah ya ce bayan ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ja'ala naku musamman ya sa muku ji Wani afsa ya sa muku gani ya sa muku kuma a tsaida zukatan da za ku fahimci me ake cewa ku riƙe me ake cewa Allah ya ce ya yi muku wannan sai ya wato faɗi dalili ya ce la'allakun tashkuruna ai kashfun kamilin an sirri hadhihi nema aka yayi wato da cikakken dalili akan sirrin wannan ni'ima ita ce don ku yi amfani da ita ku gode wa Allah Allah ya sa muku ji ya sa muku gani ya sa muku hankali to me yasa kababan kai ɗan adam da Allah ya fifita ka in ka kalli wata halitta ta ubangiji wacce ba kai kai ta ba ba wani yayi ta ba Allah ya halicce ta kamar dabbobi sai ga kai ya fifita ka da ji ya fifita ka da gani ya fifita ka da hankali ya bibita ka da fahimta ya bibita ka da baka sa'i abubuwa guda biyar wanda duk bai yi wa dabba waɗannan abubuwa ba sai ka ce duk waɗannan abubuwa da Allah ya maka ya yi maka su kenan babu hikima babu dalili ba a son kai komai da su kawai haka aka yi ka ka zo kamar jaki ka ci ka sha ka mutu a je a turbide ka a banza a wofi haka kawai Allah ya yi ka ya zuba maka waɗannan alatin ba wata hikima ba wani dalili kana ga za ta dace da hikimar ubangiji a ce haka kawai ya yi ka ya sa maka waɗannan na'urori ba don wata hikima ba akwai hikima a nan za ka ga cewa in kai wannan tunani tunani ne da kuskure allah da yi kai zuba maka waɗannan abubuwa guda biyar ya sa maka su don wani dalili guda ɗaya shi ne don ya kallafa maka ya ce i ka yi bari ka bari karɓi ka karɓa kada karɓa ka ƙi karɓa zaɓi ka zaɓa kada ka zaɓa ka ƙi zaɓa ashe Allah ya halice ka don wata hikima shi ne zai baka umarni ya ce ka yi ka karɓi umarninsa ka yi ya ce ka bari ka karɓi umarninsa ka bari shi ne hikimar da Allah ya sa maka waɗancan na'urori na'urar da za ta ɗauki sauti ba lalle da ta ɗauki hoto ba wacce za ta ɗauki hoto sai ka ga ta haɗa ƙila har sauti wacce za ta ɗauki hoto ba ba ne hoton ya zama mai motsi wata kuma sai ta ɗauki hoto sai zama hoton yana da motsi kaga kowace tana da irin nasa aiki Allah ya maka ji ya maka gani ya maka zuciya ya sa maka kwakwalwa ya baka fahimta sannan ya ƙare ka da zaɓinka amma ya gaya maka abin da ya fi kai ya ce ga abin da ya fi shi Allah yake son kai shi ya zaɓar maka sai ka ji zaɓin Allah ka ɗauki naka shin anan ka yi daidai ba ka yi daidai ba kuma ka saba wa halittar da Allah yi maka don ita ma'ana Allah ya halicce ka dambin umarninsa da kuma hannuwa wato da halinsa. ka gode waɗannan nemomi da Allah baka domin idan kai amfani da su a daidai waɗannan na'urori ka aikata su kamar yace Allah ya ce can ƙarshe za su ba kuma wasu abubuwa guda biyu za su ba baka sa'adatun daraini jin daɗin gida biyu gidan duniya ka rayu kana bawon Allah mai bin umarnin Allah kana samun ladan Allah gidan lahira ka samu gafarar Allah kaga sakamako ya yi kyau kenan na'ura ta yi aikinta Ƙwaƙwalwa ta yi aikinta ji ya yi aikinsa gani ya yi aikinsa zuciya ta yi aikinsa ido ya yi aikinsa kai gangar jikinsa kan jikinka ta yi abin da Allah yake so shi ne ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci ko mutum da irin wannan abubuwa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce ka gaya wa ahlul kitab wato ka ce musu wato a aslamtu a al-istifhamu zai bi ma'anar amr ka ce kamar ka ce kun sallama kum ya kauya ai aslimu shine ma'ana a aslamtu al-istifhamu bi ma'ana al-amr cewa umarni ne kamar ka ce ku sallama ku sallama ga Allah ko kuma ya tamiru an ya ƙuru littakariri istifhamu ne amma littakariri cewa ai a ba'ada hazal bayan shin bayan wannan bayani da Allah ya muku ya gaya muku matsayin isa alaihi salam da ballantakar ubangiji da cancantarsa a a bauta masa shi kadai da shaidar da ya kafa wa kansa cewa shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bayan wannan ai a ba'da hadha al bayan tuslimuna za ku sallama ku yadda ku wannan ubangiji ma'alici Allah ce fa'in aslamu idan waɗannan mutane da sauran ahalin kitab da wanda kuke tattauna da su da sauran na duniya gaba ɗaya in sun sallama tare da ummiyai waɗancan wanda asalinsu ba sa rubutu da karatu suna ran kamar yadda wasu ta haife in sun sallama sun bi abin da kace to faqadih tadaw ay salaku tariqal huda wa rashadi sun ta tafarkin shiriya sun fi tafarkin shiriya sun fi tafarkin ubangiji wato na shiriya ya ce wa'in wallau wa'in wallau idan suka juya kuma sai Allah yake gya manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya wakilci manzansa a nan a kujerar mai wa'azi cewa idan suka juya suka bi ko suka kiyanta ka sani juya wanda suka yi ba su cutar da kai ba fa inna ma alaikal bala kai kaɗai abin da aka ɗora maka nauyin da aka ɗora maka albala'u ka isar wa qad addaita kuma ka isar Allah wata aya ce laisa alaika hudahu walakin Allah yahdi mai nasha? Shirya wato bata hannun mai wa'azi ko mai karantarwa Shirya tana hannun Allah shi ke shiryar da bayinsa wanda ya nufa ya shirya sai ya shiryar da shi don haka za ka karanta ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani inda za ka san alkur'ani wato kitabun ne wato wato wanda yake ci littafi ne wanda yake cike da mu'jiza littafi ne na gagara koyo littafi ne wanda maganar ubangijin mutum ne wanda maganar ubangijin mutum ta fifita kamar maganar mutum da ubangijin mutum yadda kai mutum kai magana akwai gasa akwai fifiko tsakanin maganar da kai mutum da ta ubangijin mutum haka wato alkur'ani maganar ubangijin mutum ne kamar bambancin mutum da ubangijin mutum kenan ma'alici kenan Allah maɗaukakin sarki a wata aya Allah maɗaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce da manzansa وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ya ce da manzansa lalle kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici a wata aya kuma sai Allah ya ce da manzansa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda ya nufa a can Allah ya kawo dare da lamun qasmi wa innaka ay ya rasulana kafin din yi yuradu nihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la alamun qasmi ce na ta haɗi kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici can kuma aka ce ba ka shiryar da wanda ka ga dama ya za ka haɗa wannan ayoyi kenan a yi aiki da su sun ci karo da juna ko da bambanci eh? me bambancin a tafsirin ko a ma'ana shi muke nema me bambancin eh shiryarwa me eh ta wa'azi duka haɗa biyu a wuri ɗaya eh to rarraba su a ma'anar shi yana shiryarwa Uh-huh. Uh-huh. to dole dole ne. ba alhidayatu nau'ani zaka ce shiriya ta kasu kaso biyu shiriyar a yi wa'azi a karantar a faɗi gaskiya Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shiriyarwa ya baiwa sauran bayinsa mu'minai da malamai su yi wa'azi su faɗi gaskiya su faɗa hanyar shiryarwa wannan Allah ya baiwa manzon Allah damar wannan ita ce wa'innaka da ta hadi ila siratun mustaqim shiryar shiryarwa ce ta al'irshad ta shiryarwa ta wa'azi ta karantarwa shiryarwa ta biyu innaka la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka ga dama sai dai Allah ke shiryar da wanda ya nufa ita kuma wannan tana nufin a ta zuciya a yi kalikancinta ta karfi gaskiya wannan aiki ne na Allah ma'ana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shiryar da Allah ya bashi shiryarwa ce ta wa'azi tare da duk sauran bayan Allah muminai shirya ta a ta zuciya ta karfi gaskiya wannan kuma na Allah ne wannan kuma na Allah ne za ka iya fahimtar wannan in ka fahimci wato babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib shi ya rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a Makka sai ka ce kusan in ba matarsa na na Khadija ba ba wanda ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kauna kamar Abu ne soyayya da kauna ba irin wahalhalin da bai sha ba akan cewa sai ya koyi bayan mutanen makka wato manyan sanadi da ƙuraish kenan shugabannin ƙuraishawa an karya ko an hana wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ya ba su haɗin kai tun da yana tare da su tun da bai musulunta ba ya ba su haɗin kai diyace za a yi a gabayan wannan wa'azi a dauko da shi ko a hana shi ko a karya shi ko me sun ka abubuwa da yawa sun kira annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci a madadin wannan wa'azi da kake tun da bai mana daɗi ba a matsayin mu na manyan gari na shugabanni ka faɗi da abin da kake so a duniya bai maka kun kuɗi kake so duk za mu haɗa maka kuɗin da sai ka kowa a maka kuɗi idan mulki kake so tun za mu taru mu shugabantar da kai akan mu gaba ɗaya ka zama kai ne Mr. sannan na ƙasar maka gabaki ɗaya in aure kake so ko mata kake ka faɗi waɗanda kake so da adadin da kake so mu ka maka ka zaɓa duk abin da kake so amma dai da ɗin a daina wannan wa'azi banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu baya bukatar ko ɗaya abinda zai ci gaba da shi shine wa'azin nan ba ku ba da baya aka kira mafansa abu talib kai dattijo ne ɗan da dattijai ne kana daga cikin tsibirin kansu na ƙuraishawa kai ɗan majisa ne a dawun narwa majalisar dattijai ta ƙuraishawa wannan ɗan kare ɗan ɗan uwanka ne kai kake riƙe da shi kai kake kula da shi ya zo da abin da ya saba mutan gari ya saba addinin mutanen gari ya saba al'adar mutanen gari kai kuma a matsayin ka na babban ɗan kasuwa babban ɗan majalisar dattijai babban mutum a gari lalle ka taka masa mulki ka hana shi idan baka hana shi ba ko kuma duk abin da kake so wato kai ma mu maka sai mu yi maka ya ce muddin haka yake so zai ci gaba ba zai iya hana shi ba ya ce ya ci gaba ya yi ta yi kira shi ka ce za ka rasa kujerar ka a walisar da tije ce a sauka lafiya ba na son kujera a kan je in rike kujera ta ɗan uwana ya je da ba na so na zaɓi wa'azin ɗan uwana. amma kujerar ba na so ya saki kujerar aka da harkokin kasuwancin ka za mu dakatar maka da su ko ka dakatar da shi ya ce an ba harkokin kasuwancin aka zo aka ce daga cikin garin maka ba a fita su daga cikin gari a mai da su ƙauye can cikin wani kwari tsakanin ruwar wasu su zauna can ko kuma su hana shi ya daina abin da yake daga shi a abu bayan ɗin da dangoginsa ya ce a fidda mu aka fidda su ɗin don bai janye ba aka kira shi aka ce mun lura ɗan nan kana son sa ya shiga ranka ba ka son kai asararsa ba ka son ka ba mu shi mu kashe don haka amma za mu sama maka madadinsa ga matashi ɗan gidan ware yana da hankali yana da kyau yana da kaza-kaza mun baka shi kyauta a madadin wannan ɗanaka ka ba mu ɗanka mu yanka mu kashe shi a huta ga madadinsa ya ce amma wannan shi ne rashin hankali na ƙarshe ku ba ni ɗanku in kiwata muku in ba ku na ku yanka eh ƙunji mutanen banza ce ba za a yadda ba Wanda za ka ce ba a san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙarshe ya zo yake gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ran'uwa da Allah cewa duk duniya ya san babu addinin da ya fi zama addini na gaskiya kamar addinin annabi Muhammad yake cewa ni ma a matsayina na dattijo banda kada zargin da zakin ya yi min yawa a ce na bi yaro na bi dan ciki na ni ma na na ka Eh, aka zo duk wannan matsawar da aka yi masa duk wannan matsawar da aka yi masa da abinda wato ake son sai ya ɗauki mataki ya nuna banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wallahi ba zai taɓa barin banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai goya masa baya ba ya ce hatta fa wallahi lai ya suru ilai hatta wasu fi turari da ya ce ɗin kaga an taɓa ka a garin nan an maka ba daidai ba an ci mutuncinka ko ka tabbata sai ranar da aka kifa mun tukunya aka sani kabari rannan ba da iya motsi amma duk wannan abubuwan da yake har yanzu bai karɓi kalmar shahada ba amma so na manzan Allah da kariya da miya bayan ana haka gashi yanzu ajali zai sauka saura 'yan mintuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo gurinsa ga sauran abinansa waɗanda suke akan kafirci tare da shi banzan Allah sallallahu alaihi sallama ya kira shi yace ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhaju laka biha amama Allah yawm al-qiyamah yace baffara faɗi kalmar la ilaha illa Allah lauya da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyama ka tafi aljanna sai waɗannan wato a ashabu su wannan gurbatattun abokai dattijai suna zaune wajen kansa suka ce to ban mana abin kunya ka mutu akan addinin yara addinin da ba shi babanka da kakanka ya mutu ba za ka mutu kuma ka ban mana abin kunya ka ce ka fi addinin yara ƙarshen kalmar da ya cika da ita sai ya ce huwa alamin da ta abdul shi yana kan addinin babba wato babansa abdul muttalib yana faɗa haka sai aka zara ransa saboda ƙaunar da ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya damu ya ce ya ce manzan Allah ya ce da astaghfiran laka ma lam unha manzan Allah ya ce wallahi duk da kayi wannan cikawar sai na yi maka addu'a na nema maka gafarar Allah sai dai in shi Allah ne ya ce karɓi maka wannan kuma ba yadda za a yi amma saboda wata hidima ta ubangiji banzan Allah ya niya zai yi wa wannan babba nasa addu'a ta neman gafara sai Allah ya kimo da mala'ika jibrilu daga sama ce ma kana lin nabi amaru, amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli ne min ba'di an tabayyana rahun, ma ba'di ma tabayyana lahum a ashabul jahim sai Allah ce ma kana lin nabi baya yiwa ga annabi baya yiwa ga mu'minai da suka yi imani tare da annabi baya yiwa gare su su nemi gafara ga mushrikai bayan ya tabbata gare su ya bayyana gare su cewa su dan wuta ne shine Abbas yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani tasiri za ka yi wa babban ranar tashin alkiyama na samun sauƙin azaba banzan Allah ya ce huwa a haffu ahlin nari azaba shi duk da wuta shi ne mafi sauƙin azaba ya ce yuna alubina alaini min nari jahannam yugula bi haɗi mako ya ce azabar da za a yi masa za a sa masa takalma na wutar jahannama suna tafasa kwakwalwarsa tana zubowa kan tafin sawayensa shi ne mafi sauƙin azaba wannan saboda hikima ta ubangiji Shi ne sai Allah ya saukar da wancan aya Ya yace innaka la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka so ta sai ta zuciyarsa kaga wannan ai yana san annabi yana komi amma zuciyar ta karbi addini ta karbi kalmar shahada yana ga kuma kar ya shiga addinin yara ya bawa wato bayansa ko abokansa abin kunya saboda Allah bai sai ta zuciyar ba saboda wata hikima a nan dole ka sallama lamari ne na ubangiji shi ya kaddara haka ya hukunta haka ko ubangiji ya hukunta abu lamu aqiba da hukmu ba wanda ya sa kuma a duniya ka ce ka kayi yara ka yi tawili ka ce kaza kaza haka Allah ya kaddara ya hukunta saboda wata hikima ta sa subhanahu wa ta'ala ashe kage yanzu kai in kana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hada da biyayya hada da bin sunnarsa hada da bin tafarkinsa karka ce kawai kana son annabi kai wurawa ka rakashe ka more ka more ka sha kiɗa kuma ka saba wa annabi a mu'amala ka saba wa annabi a aqida ka saba wa annabi a sallah ka saba wa annabi a komai amma ga kuma kana son annabi son annabin kai hada da biyayya mu galibi hausawa mun samu a kai Allah ya mana baiwa da shi son annabi amma na biyun shine wato ba a bashi tarkizi ba shine biyayya kana son annabi to ka bi annabi domin sau da wannan bi duk wanda kake bi kada ka saba masa duk wanda kake bi wato kada ka saba masa da son annabi wato to ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan zaka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkan abin da ya zo da shi na addini ka kamanta ka rayu irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ayi addini ka kamanta wannan sai wannan so sai ya amfane ka kan wancan so na Abu Talib so ne na goli ya rasa matsayi ya rasa dukiya ya rasa business ya rasa komai amma tunda bai karbi so na biyayya ba sai zama san sai ya samu tasgaro wannan shi ne haƙiƙanin zaba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kuma haɗa da biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai mu'amala da kai a ga makaryaci ne a ga mayaudari ne a ga mahaici ne a ga ɗan fowan nayi ne a ga ɗan zamba cikin aminci ne a ga mugu ne algungumi ne annabi ne fajiri ne mutumin banzu duk kana da awar son annabi kuma waɗannan abubuwa sun tare a tare da kai ina son annabin na hakika kenan annabi ya koyar da wato da kishiyoyin wanda su ne kyawawan halaye ce za da Allah zai yabo manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yabe shi wato a kan zati ba tare da ya fi kowa kan zati da halitta bai shi a asali ba ya fi kowa asali wato cikin dukkan halittar Allah ko ɗan adam sai Allah ya yabe shi da kyakkyawan halaye sai ya ce wa'in na la'ala khuluqin azim ya ce lalle kada kan kyawawan halaye masu girma kaga kyan hali ake so annabi kyan hali ya koyar ba mummunan hali ba annabi kyakkyawar ɗabi'a ya koyar ba mummuna ba annabi kyakkyawar ibada ya koyar ba eh, ibada wacce take mara asiri ko mara tushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sansa wato tare da biyayya da shi Kira abinda abin da bahaushe ke in an kana da kyau sai ka ƙara da mai ya kara da ruwan kwata sai ka kara da wanka sabulun ma mai kanshi in an yi wankan ma a ji kanshin sabulun in an sa kayan ma a shafa turare duk kyau ake son a ƙara da haka kana da kyau ka ƙara da wanka kana san annabi ƙara da biyayya gare shi sai ka ci nasara a duniya ka samu kuma haɗuwa da annabi a gidan lahira ka zama ɗaya daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka faɗa a darasin jiya wanda zai ba su ruwan alkausara su sha domin waɗansu sun zo sun dozo tafkin mala'iku suka kora su jahannamaru saboda ga su al'ummar annabi ne amma kuma ba su da annabin ba ba su yi aiki irin na annabin ba ka zama makaryaci ko mayaudari ko maha'inci ko mai gulma ko mai annabimanci ko mai aikin ashiya kuma duk tare da wato kada san annabi san annabi bai koyar da waɗannan abubuwa ba ya koyar da kishiyoyinsu wato kyawawa Allah ya ce eh, wa in tawallaw suka juya suka saba maka suka kibin abin da kace fa inna ma alaikal albala abin da muka kora maka inji Allah shine albala'u ka isar kuma ka isar amma shari'a laisa alaika hudahu shari'ar zuciya ai kalikancinta ta karbi shari'a wannan ba ta hannunka walakin Allah ya haɗi mai ya sha Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama sai Allah ya cika wannan aya ce wallahu basirun bil ibad sai wannan aya ta jaje lanta da waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce basirun mai gani ne bil da gane da bayinsa ai alimin bi ahwalihim Allah ya san halin bayinsa na zahiri da na batini zahirin mutum da batinin mutum abin da ke cikin zuciyarsa Allah ya sani Don muka kalli wannan aya sai mu ga cewa ahlul kitabi musamman waɗannan na gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan lamari wato na tabbatar ubangijantakar ubangiji da allantakarsa su kuma suna son su kaki shi yadda ta shirka wato su allantar da Isa alaihi salam abu na biyu ga bai ci babu laifi a yi mujadala a tattauna amma da sharaɗin ne idan wato za a yi ta a bisa wannan ƙa'idodin kai da za ka yi muƙabala da wanda za ka yi muƙabala da shi na farko ka zama kai da za ka yi muƙabalar kana da abubuwa guda biyu a tare da kai na farko fatan wancan da za ku tattauna a kansa ka san nasa batan kuma kai kuma taka shiryar da za ka gaya masa ka san taka shirya su ne ala ma'ana waɗannan su ne makamai guda biyu da za ka yi mukabala karka zo kai baka san gaskiya ba ko kuma wanda za ka yi mukabala da shi baka san kuma matan da yake kai ba lokacin kuma za ka yi mukabala da shi kaga babu inda za a kenan baka san abin faɗa masa ba kai ma matan da baka san shi ba sai zama ya zama kai na farko ka san gaskiya kuma shi banda gaskiyar shi ma batansa ka sani batan da yake a kai shi zai gaya maka ai waɗannan da suka zo ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ai kristiyanin suke faɗa na allantakar Isa Allah yana saukar da aya ga manzan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi suna yi musu bayanin shiriya kaga abubuwa ne guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna kawo matansu manzan Allah yana tabbatar musu matansu matane ga kuma shari'a kishiyar wato matansu shine hanya ta munazara shi yasa kuma in ya to kai ka san matan mai mata ka kuma san shari'a shi mai matan bai san matansa ba bai kuma san shari'a ba nan kuma aka yi mukabala wa zai faɗi kai za ka faɗi ko shi mutum ne jahili mutum gaba da baya batan da yake a kai ba mai san shi ba ba shi da hujja a kansa bare kuma shirya kai kuma ka san batan da wacce yake a kai ka kuma san shirya sai ce zo ku tattauna ku yi muƙabala a nan wa zai kayar da wani za ka kayar da shi a sunfu arha arhako da ka faɗi magana biya ba ko eh eh yaya ba za ka kayar da shi ba shi ba zero ne zero sai aka ƙara wani zero a gaba sai ya zama bai eh bai tashi ya zama bai ba da wata lamba ba ko wani kotu zero biyu ba ta ba da eh zero biyu duk zero take bayarwa eh to shi yomin zero ne kai kuma kana da one kana da two kaga ka bi shi sai aka ce wancan mai dogon ziran yanzu za ku yi mukabala da shi abulis za ka kayar da shi kenan eh saboda mai ba za ka kayar da shi ba kai kana da rambawan kana da tu eh ne ba zai yadda ba saboda mai eh Imamun shafi'i ya ce ban taɓa yin muƙabala da malami ba face sai na kayar da shi ya ce ban taɓa muƙabala da jahili ba face sai ya kayar da ni ta kuma sai ka ga wancan ya fi zama bulus ya fi zama cewa dan da nan ɗalibu sai za a shirga shi da ƙasa ina aikin kana da wani abu da kake alfahari da shi shi ne hujja shi za ka gidda masa ya gaza tsallakawa amma idan jahili ne da kai da hujjar taka in yi an tayo ashar ya tsallake gaba ɗaya ne za ka yi kaga ka ce allah ya ce ya ashar annabi ya ce ya ashar to ni za ka gaya masa dan allah ai dole a tashi shi ya yi nasara amma in ya san cewa abin da ce Allah eh an san wannan amma ne an san wannan a duba ne. yana ta neman abin da zai kaya kawar da wannan babu ya san wannan ka katanga ce kamarsa ba za ta iya tsallaka ta ba dole ya haƙura ko ya tsaya inda yake ko ya tsallaka ya biyo kan ka ci nasara saboda ne saboda ya san abin da ka faɗa ya san girmansa shi malami ne yana da ilimin abu amma in ya zama zero ainihin wato sai a yi ta wai wani mutum da wani wato uh, mutum da kakansa sai yake cewa sun suna tattaunawa da kakansa akan abin da ya shafi addini sai kakan nasa ya ce eh in ka ce ƙur'ani an san ƙur'ani muna da ƙur'ani Ma an ka ce hadisi ka tafi can ka kaduna wajen gumi can hadisi ne can ko ba Ka ga bai san hadisi ba ka zama ba za ka masa hujja da hadisi ba in ka ce ƙur'ani to eh ya san ƙur'ani ko da bai san ayar ba ka ce hadisi shi ko kuma ne ma hadisin a wajensa kaga kaga wannan kace sai an yi doguwar tattaunawa dole ya kayan ta kai dan haka kuka fahimci abu na uku i'lanul ikhlas aba muhaula al muhaji ka faɗi ikhlasi ka faɗi zulfin tsuntsar wato kaɗai ta Allah da ibada da sallamawa gare shi gaban waɗannan masu jayayya waɗannan mushrikan wato ahlul kitabi suna tattaura da manzon Allah ya faɗa musu tsanzar wato tauhidi Allah ce ka gaya musu faqul aslamtu wajhiya lillahi ana akwai tauhidi ko babu akwai ikhlasi babu ko babu tauhidi ne da ikhlasi aslamtu wajhiya lillahi sannan muka fahimci kuma waɗanda suka bai manzan Allah sallallahu alaihi sallaba su ne kuma musulmai su ne suka meka su ga Allah subhanahu wata'ala su ne wato suka samu waccan daraja da tarwihi wato da biyayya wato ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lokaci ba lokaci to ba kana aya da ta jale kin da ka sai mu sai mu sai ana alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ya kawo sauki da abubuwa da sauransu su da ta'ala ya kawo wannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauki da afuwa da shari'a to sai ta mana halin da kake da kake so da kake da ba ma so dukkan matsaloli ubangijin wa ta'ala ya magance mana su na zahiri da na batini da na bayyana da sarari اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وعنا برحمتك يا ارحم الراحمين وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك اللهم ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين